Dr. Eman Shehu na ɗaya daga cikin jagororin wannan kungiya ta Bring Back Our Girls. Lokacin Jonathan da aka kawo sojojin haya da South Africa da Ukraine mun nuna cewa ba daidai ba ne don duk inda aka kai sojojin haya abin da ke bin baya shine yana karya karfin gwiwan sojojin ƙasa kuma su sojojin haya ba a da tabbas cewa su ma ba 'yan leken asiri ba ne. Don haka duk abubuwan nan ya sa can lokacin shugabancin janata ce ba daidai ba ne a kuma yanzu da muke jin kishin kishin cewa kuma za a sake dawo da su karkashin wannan gwamnatin mun nuna cewa ba daidai ba ne. Na tambayi kakakin hedkwatar tsaron Najeriya kanar Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan zargi? Gaskiyar lamari dai wannan magana ba gaskiya ba alasa ba da tushen gaskiya ko kaɗan saboda abin da muke yi a wanda shi sojin muke wanda shi ne Najeriya kuma tun lokacin da wannan shugabannin soji suka hau ba wani soja daya Yana tabbatar ma wanda ba ɗan Najeriya ba babu wani sojan haya da aka kawo domin yaki Boko Haram mu ki yaƙi mu kuma muna nan muna ci gaba da yakin mu mun san cewa muna nasara na sake tambayar kanar Abubakar To shin me yasa ake jin ake wa hankutar tsaron Najeriya zargin yin amfani da sojin haya a wannan yaki da 'yan Boko Haram? Nasar da muke ne shine muke waɗanda suke da hannu da irin wannan abubuwan suke ganin cewa za a yi a ce an hana su abin da suke a da yanzu a ci nasara shine suke ganin cewa to bai kamata ba a bar su haka shi yasa suke zuwa suna yin wannan maganganu da su sunan sojan Najeriya cewa muna wanda su wannan ba 'yan Najeriya ba tabbatar ma da mutane cewa sojan Najeriya muke wanda su kuma 'yan Najeriya ne su muke mu aiki kuma ba za a ce wasu zo su yi ba nasar da muke samu su su ne suke bakin cikin wannan nasara ɗin da suke muke samu. Rahotanni dai sun ambato kakakin hedkwatar tsaron Afirka ta kudu, sefue da Lamini na cewar ƙasarsa ba ta da dakaru a Najeriya, amma ba zai ce komai ba ko akwai sojin haya ko kuma babu. Amma abu ne ne cewar ko a farkon wannan shekara sai da ministan tsaron afirka ta kudun nosiviwe mafisa yanka kula ta fidda wani gargaɗi mai zafi ga su sojin hayar na afirka ta kudun cewar hawan su ta kiyaye lamar najeriya a daidai lokacin da ake ta ya madidin cewar gwamnatin jonathan a wancan marra na amfani da sojojin haya daga afirka ta kudun to amma ko a wancan marra sai da shugaban kasa na wancan lokaci dr goodluck jonathan ya shaidawa sashen turanci na muryar amurka cewar akwai wasu kamfanonin kasashen waje guda biyu da ke bada shawara a dakarun najeriya sai dai bai tantance ba da ɗauko sojin haya ne koko ba su ne ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya